yan uwa masu kallon mu mata a ko'ina zagayen duniya nan allah mai kowa mai kuma ya sake haɗa mu da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan kayataccen shirin naku na dausayin mata domin tattaunawa a kan mahimman batutuwa ko kuma abubuwan da suka shafi yan uwa mata a duniya a daidai lokacin da muke fama da ranar mata ta duniya muke amfani da wannan damar domin mu tattauna yanda su waɗannan masu gudanar da bukukuwan nan suke tuhumar musulunci ko kuma suke zaton musulunci da cewa addinin musulunci yana tauye mamace inci ta wurare da dama yana tauye mata inci ta wajen cewa ita rabin namiji ce suna tuhumar musulunci da cewa yana tauye mata inci ta wajen aurenta kada ta yi aure da wuri-wuri suna tuhumar musulunci da cewa yana tauye mamace incinta a kan cewa ita rabin namiji ce a wajen shahada suna tuhumar musulunci a kan cewa ita mace alal misali idan aka je wajen gado rabin abin da za a ba namiji shi ake bata da dai ire-iren waɗannan abubuwan saboda kawo illa da nuna ma mata cewa musulunci ba tare yake da su ba domin su ba mutanen kirki ba ne sun fahimce shi ba haguwar fahimta to domin tattauna wannan za mu gayyato malama zainab domin mu ji abin da take ɗauke da shi domin raddi ga waɗannan mutanen da kuma waɗannan zace-zacen da ake wa addinin musulunci duk da yake mun san addinin musulunci addini ne wanda ya daga mace ya daga darajata lokacin da ba ta da kima ba ta da daraja da ya zo ya daga darajata ya ingantar da ita amma waɗannan suna nesa ga fahimtar addini da kuma lura da shi assalamu alaikum malama zainab alaikum malama a lokacin da muke kusantar ah, ranar mata ta duniya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 bayan haka ina yi wa 'yan uwana mata masu sauraron wannan shiri mai albarka salama, ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a hakika malam kamar yadda gabatar a cikin shimfiɗa shi ne addinin musulunci addinin ne ya daga sha'anin mace ya karrama ta wadda babu wani addini ko wata al'ada da ta ba ma wa mace daraja da girma da ɗaukaka sha'ani kamar yadda addinin musulunci ya mata. domin ita a karkashin addinin musulunci mata yan uwan maza ne annabi sallallahu alaihi salama ce an-nisa ushaqaiqur rijal sannan annabi sallallahu alaihi salama ya sanya cewa wanda ya karrama ko ya mutunta iyalin shi wanda mun sani in aka ce iyali to mata su ne wanda za su zo a farko to ya sanya wanda ya mutunta matar shi cewa khairukum khairukum li ahli mafi alkhairun ku shine wanda ya kyautata wa matan shi sannan ita mace tun tana wata addinin musulunci ya bata kulawa ta musamman domin in tana jaririya tana da hakki na raba a ma'ana a shayar da ita a tufatar da ita a suturta ta a kula da ita a yi mata tarbiyya wadda take ta kamata sannan ya sanya darajar a cikin wannan magana da kika faɗa malama za mu ɗauki cewa addinin musulunci ya girmama ta ya shagwaba ta ya ɗora ta bisa ga daraja wadda ya cincince ta sosai sosai domin ita korrata ayin annabi ya sanya ta cewa kamar sanyin idaniya ne ya'ya mata a idanun waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ko iyayen da Allah ya azurta su da su ita mace tun tana karamar ta kamar da muka faɗa akwai wanda ta dogara da su akwai wanda ta jingina a jikin su sannan idan ta girma ta zamanto cewa ta samu tarbiyya ta gari ta samu tarbiyya kafin yadda shari'ar musulunci ta koyar to shi majibincin lamarin ta sawa'un uba ne ko wani wa ko wani dan uwan mahaifi ko dan uwan mahaifiya zai zamanto yana kishi a kanta domin me ba zai bar ta zamanto ta fita a cikin shiga wadda take ta tabarruc ko kuma ya bari mutanen banza su mika hannayen su gurin cutar da ita ko tozarta ta ba sannan idan ta yi aure ba za a aurar da ita ga kowa ba addinin musulunci ya ce a zaba mata miji wanda yake nagari hmm. ta lamari su zaba abokin zama nagari da za a bayar da wannan baiwar Allah a gurin shi domin ta rayuwa rayuwa da take mai kwanciyar hankali kuma sannan ba haka nan za a bashi ita arha ba dole sai ya ɗauki alkawari na kula da ita da kare darajarta to yanzu sai ta tashi daga hannun iyayenta ta dawo hannun wannan miji da zai dinga ba ta kwariya da kulawa da cinta da shanta da kyautata mata sannan kuma idan ta zamanto ta haifa ma'ana ta haifi 'ya'ya shari'a ma wani raddi zaki ga 'ya'yan nan su mata ga irin mutanen da ko kuma kungiyoyin da suke ganin idan ya mace ta kai shekara goma sha bakwai ko sha shida ko sha biyar kamar shekarun balaga kenan to shi kenan wannan hukuncin ya dawo a kanta wanda ke su ne suke ganin cewa wai tauye mace ne ake yi ba a bata incin ta kammalalle to alal hakika a ka'ida ta shari'a musulunci ko akwai ruwa ta shari'a musulunci babu wasu shekaru kamar irin wannan yanzu da ake gindawa a ce yin shekara goma sha takwas ko makamancin haka hmm. mutum kamar ya yi furi ma'ana ya sami inci duk abin da ya ga dama zai yi domin ne har abada ita mace mai rauni ce kuma tana karkashin wani wanda yake zai jibinci lamarinta zai haska mata domin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ɗabi'an mu ce na fi sata aklin wajen muna da rauni na hankali mace a irin raunin da take da shi abu kankani ne zai iya sa a janye ta a fada ta cikin hanya ta halaka ko ta bata wannan ce ta sa shari'a ta ba da kariyan cewa iyaye su tsaya a kan tarbiyyar 'ya'yansu ma'ana mahaifi ko majibincin lamari sannan idan ta aure ta zama ta a ƙarƙashin miji sannan in babu mijin nan ko yan uwa ko wani dai wanda yake majibincin lamarin ta makusanci al'akrab al'akrab su tsaya a kanta wurin haska mata rayuwarta da shi mata abin da yake zai zama na cutarwa a garin ta amma wannan cewa da ake in ta kai shekara goma sha takwas kamar ta yi firi za ta yi wani fito na fito nan to hanya ce da take kaiwa zuwa ga cewa wannan macen a nuna mata yanzu ta zama 'yar kanta ta zama abin da ta ga dama duk za ta yi kamar ana kokarin a janye abubuwa da suke na ta'alim din shari'a a cikin rayuwarsa hmm. wanda wannan ba karamin kuskure yake haifarwa ba hmm. sannan kuma a ɗayan hannun irin tsorawar da suke yi na bayanan cewa mace sai ta kai shekaru goma sha takwas ta kai shekarun aure ko wasu abubuwa makamancin haka su ma dai wannan duk ba wata manufa ba ce take cikin irin wannan abin illa kokarin da ake yi a samar da cin karo hmm. ko a samar da wani wani tarnaki akan abin da yake nan koyarwa na shari'a musulunci babu wani nasi da ya haddade cewa ga wasu shekaru ko har masu ta kai sha takwas domin an gani ka ture ma zancen koyarwar shari'a a al'adance ma an aurar da matan da basu wannan shekarun ba kuma babu abin da ya ci sami su sun zauna lafiya suna rayuwa kuma lafiya cikin ƙoshin lafiya a cikin gidajen mazajensu to dan menene yasa kawai wani zai yi tunanin ce gashi kuma har ya sanya shi a matsayin farfaganda mu ma ka samu daga cikin ɓata gari na musulmi ko kuma wanda ba su gama fahimtar manufofi na shari'ar musulunci ba su ɗauka suna taya su wannan yakin wanda ba komai suke nufi da shi ba illa kokarin kawo tozarci ko rage darajar ya mace da yadda shari'ar musulunci ta fata. Na'am. Malama eh, abu kan karfafawa a magana ki su a kasashen waɗannan mutanen da suke da waɗannan ra'ayoyin na banza mun sha ganin cewa ana yin fyaɗe ga mata 'yan shekara goma 'yan shekara sha biyu 'yan shekara sha hudu. su waɗannan mutanen eh, eh. su ne suke fitowa su ce yarinya yar sha shida da yar sha bakwai ba za a yi mata aure ba yi mata aure cin zarafinta ne cin ta ne kuma sun sa hukumomi sun yi tsaye sun zamo tare da su shi suna tunanin eh, waɗannan abubuwan da ke faruwa a su ba a ji ba a rubutawa ga jaridu ga net ga hanyoyi ga kafofi na watsa labarai abin da ke faruwa a wajen su suna tuhumar ba a ji ne ƙarya suke yi wannan yaudara ce kamar yadda laraba suke karin magana cewa hamiha haramiha su suna nuna kamar kare mace ne suke yi to su ne suke mata sata su ne ke yaudararta su ne ke zambatata sosai sosai wannan kam shi ne abin da yake faruwa kullum kan ce subhanallah da shi dan da rundunar shi da masu take mishi baya a cikin dan jinsin dan adam duk wani abu wanda yake na shari'a wanda mutum musulmi in yi amfani da shi zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali zai samu rayuwa mai daɗi zai samu rabauta a lahira to shi shine damuwa shi zai yi raba shi da wannan abu wannan daraja da mace take da ita da wannan ɗaukaka da sha'aninta da shari'ar musulunci ce shi ne suke wa bakin ciki ake fitowa cikin siffar akuya hmm. da kura da ake cewa da fatar akuya ma'ana a yi ƙoƙarin wani mummunan hadaf ake da shi amma sai a boye a bayan shi a dinga fito da inda yake da kyalli ana roman baka ana yi wa mata brainwash a kan shi ana nuna musu kamar wani abu ne wanda aka takaice su ko hmm. aka tauye musu hakin su wanda wannan dukka farafaganda ce magana ce da bata da azari inda za mu dawo mu saurari malamin mu da irin bayanin da suke na irin ɗaukakar daraja da shari'a musulunci ta mace to babu ma tsammanin cewa wani zai zo ya zo na ya rika maganganu waɗanda suke makamanta haka ma mu saurare shi ballantana su tasiri a cikin al'umma gaskiya ne shekarun da suka wuce malama ina ganin kamar shekara biyar zuwa bakwai da suka wuce kasar faransa mata sun yi zanga-zanga tsakanin kungiyoyi da munazzamomi na mata a wannan kasar kusan kungiya 150 suka yi zanga-zanga cewa aikin da suke yi na gwamnatin sun daina saboda cin zarafinsu da ake ba za a yi musu promotion ba sai an yi amfani da su sai an bata su sannan albashin da ake ba su ya yi kaɗan kashi 30 cikin 100 na albashin namiji a can shine ake baiwa mace akwai zaluncin da ya kai haka to amma yanzu su ne suke kiran cewa a eh. nan mu ne muke tauye ma mace inci alhali albashin namiji da albashi na mace a afirka dai yadda na sani ɗai ne ba shi da bambanci a ƙasashen turawa idan mace ta samu juna biyu za ta je haihuwa maternity ba ta da albashi ko sisi mm. to a nan ni kuma ban san cewa ana tauye mata ba zo waɗannan da suke haka abun nan a rubuce yake a jaridu a mujallu a rubuce yake da ranar da aka yi abun da jarida da ta kawo wannan abun sannan su ne za su zo su ce muna lalle wannan abun da muke yi ba daidai ba ne muna cin zarafin mata su kuma mata waɗanda ba su da tunani ba su da kai ba su san abun da duniya take ciki ba har su ɗauki abun nan su yadda da shi suna fighting su fito suna fighting abun da waɗancan makaryatan suke faɗa su suke son a tabbatar musu sosai sosai to akwai haɗari ga irin waɗannan maganganun da kuma ɗaukar abin da suke faɗa amma wanda ya je a ƙasashen nasu ya ɗan yi zama ya dawo shi ne ya fi kowa sani hakan hakan yana faruwa sosai to wajen irin girmama ne za a yi musu na'am malama to kusan malam an yi duk bayanan nasu da kuka yi a kan hanya suke ma'ana dai ya kamata a ce yan uwa mata sun buɗe idan su su fahimci me ake nufi da wannan farfaganda da ake yi domin su matan misali waɗanda ba musulmai ba ko matan turawa misali wanda ba musulmai ba kallon da suke wa mace ta musulma sha'awa take ba su domin suna ganin cewa ki yar gata ce kina zaune a gida za a nemo abinci za a baki za ki za a kula da ke a kula da yaran ki a kula da lafiyar ki hmm. da duk wasu abu makamanta haka sannan in kika girma ma ba a ce misali miji in Allah ya sa babu shi yan uwa babu su ƴaƴan ki ake so su rungume ki su dauki ragaman al'amuran ki su kula da ki ashe sheke kenan tun daga mafara rayuwar ki har zuwa karshen ta ba wai a wasari kike ko ba ta wata daraja ba mace tana da daraja tana da kima shi ne suke hidda ma'ana suke bakin cikin wannan abin da mace musulma take da ita shi ne suke kokarin su fito ta bayan fage ko ta bayan katanga domin su raba ta da mm. wannan abin da take da shi mm. kullum ita mace wadda ba musulma ba a wahala take a tafa take a aiki take a wasu abubuwa makamantan haka galibin al'amuran rayuwarta ma take daukan nauyin su ko makamantan haka amma ita mace musulma bil'aks shari'a ta dora ma wani namiji mu'ayyanta ce dole ne mata kaza ya mata kaza mata kaza kuma hujjojin da suke kafa wani lokaci musamman a cikin al'ummarmu za su zama nan suna kafa hujja ne da wai ayyukan da mutanen mu ɗaiɗaikun mu suke yi ma'ana sai a ce ita mace ana zalunta ta yanzu namiji zai yi mace kaza mm. zai yi duka zai yi kaza zai kaza ba sa dubawa meye mm. shari'a ta ce shin abinda da shari'a ta ce da yadda ta shimfiɗa da ka'idoji da dokoki shi aka yi in har an yi shi shi din za a zauna lafiya to amma in suka tashi sai su ibin kitar abin da shari'a ta ce sai su rika ɗaukan aikin ɗaiɗaiku suna ammamawa suna realizing a cikin al'umma suna fito da shi domin dama manufarsu shine su su samu hujja akan abin da yake tun farko ra'ayinsu ne ba wai suna ƙoƙarin bane su samar da wata maslaha sai su fito da fuskar cewa su suna jin tausayin mata su za su kwatan musu yanci za su yi kaza za su yi kaza hmm. bayan abu ne da watakila in ka haɗa namiji ishirin ko talatin bai fuka cire ɗaya biyu ne suke ba to duk su wa'incan ragowar guda kaza ɗin hmm. me laifinsu da za a ɗauki laifin wa'incan mutum biyun a sa musu don haka ya kamata dai al'umma mu kara fahimtar manufofin waɗannan mutanen da yadda suke magana su duk a baki ce. Mm. yadda za su so su fito da mace a dora ta a zo a nuna miki ai yanzu ki fito daga cikin gida ki bar yayanki ki bar kaza ki cire hijabi ki yi tabarruji ki mm. zo ba wani abu ake so ba so ake wannan ta ki da yarinta ki da ta kare wallahi ajiye ta za su yi su ɗauko wata ai muna ganin wannan sai dai a ɗauko wa'ansu gaskiya ne ko su a can irin waɗanda suka fi so waɗanda suke yara ne masu kurciya idan mace ta tsufa shekara hamsin sittin ba abin da za su yi da ita sai dai su kai ta gidan marayu ba abin da za ta yi ta dauke ta a kai ta gidan gajiyayyu a jiya ajiye ta shi kenan maganar ta ta kare ko kuma wasu ne da aka fito da su ake amfani da fuskokinsu da surar jikinsu da Allah ya musu a yi talla da su a yi amfani da muryoyinsu a yi wake-wake a yi rawa a yi wani abu wanda yake na tabarruc na muhalata tsakanin maza da mata da sauransu duk yadda mace ta kai da shahara da zaran tana kaiwa a wani satin wasu wasu wasu digaggun shekaru da ta kai gejinsu to wata fa idan ta fito ita kuma sai a je ta a gefe sai a ɗauki wancan. ita me laifinta ita ce jiya kai aka ce ta iya aka yi mata tafi aka yi mata iwu aka ɗaukaka sha'aninta to hmm. yanzu kuma an wurgar da ita da kowace to ita ku shi kuma shari'ar musulunci tun daga haihuwar mace har zuwa ga tsufanta ya sanya wasu mu'ayyanan yan uwanta da ya dora musu nauyin ta to da wa'incan da suka kyale ki a tsakiyar hanya da wannan da ya miki gata tun daga zuwan ki duniya har karshen ki waye yake son ki tsakani da Allah waye yake so ya baki kulawa ya ɗaukaka sha'anin ya karrama ki malama akwai wani littafi na wani mutumin lebanon naif ma'aruf ya yi zama a saudi arabia ya ce akwai wani yaro ameriki dan amerika ne ya yi aiki a saudiya wajen shekara biyu mamarsa da yake cewa so tsakanin uwa da ɗa tana son sa sosai shekara biyu bata gansa ba sai ta nemi ta zo ziyara wajensa ya bata dama ta samu biza ta shigo a cikin wannan kasar ta saudiya ta ziyarce shi tsawon sati ɗaya abinka na tura da rashin mutunci da za ta tafi rufe ta a gida cewa sai ta biya kudin da tayi ta yi zama a wajen shi na wannan ɗakin da yake ciki wala sai da ta biya sannan ta koma mu a musulunci za a yi wannan to shi ne abin da ayi ɗazu gabar magana da na shiga kenan a farko nake cewa in tana yarinya an kula da ita in ta zama ya an ba ta kariya majibincin lamarin ta ya bata kariya ya kishin ta ya rike daraja ta idan ta ya aure mijinta ya bata kariya in ta zamanto ta haifa ‘ya'yanta aka kallafa musu aka wajabta musu cewa su yi mata biyayya falma biyayyar ta da ihsani kyautatawa da za su yi mata Allah ya sanya shi ko shirya musulunci ta sanya shi ya zamanto dalili ne na shigarsa aljanna to kaga ashe kenan ita gaba ɗaya mace yar gata ce a cikin shari'ar musulunci babu wata lahza da aka kyale mace aka barta mm. cewa wai a watare ne ko ba ta da gata wannan fa abin da ya shafi bangaren nan maki ne in muka duba ɗayan bangaren da suke yin irin amfani da shi wurin cewa shari'ar musulunci ko addinin musulunci ya takura wace maganar maharam suna amfani da magana ta cewa sanya sharaɗin muharrami da shari'ar musulunci ce ne in mace za ta yi tafiya ai takura ni ai kaza ai kaza ai kaza wanda wannan bil'aks ke yar gata ce a shari'ar musulunci da aka sanya cewa karki tafiya daga nan gari zuwa wannan gari mm. face akwai namiji wanda yake tare da ke dan uwanki ne muharram ɗinki ne mm. ai ba dan komai bane ba domin ki an san cewa me yawanci ce kina buƙatar wani ƙarfi da zai tsaya a tare da wanda zai iya ba ki kariya ta musamman yayin da duk wani abin cutarwa zai iya tasowa ya tunkari gaskiya ne to a shi ke yanzu wannan maharam ɗin da aka sami kamar wani bodyguard ne shari'a ta saman miki ya tsaya tare da ki ya kula da lafiyar ki da duk abin da zai je ya zo in yau ka'idan nan ake tsabbaka ta a ce daga nan garin idan mace za ta tashi misali mu kaddara mu ci daga Lagos za ta taso ta zo kudu eh, za ta zo a Kaduna ko ta zo Kano eh. a ce ai tafiyan nan tana da sharaɗin cewa fiye da mahar kuka taho a hanya tafiya komai zai iya faruwa na tafiya mm. mota za ta iya lalacewa rashin lafiya za ta iya fuskanta wani abu da ke buƙatar taimako akwai abin da duk da kika kai harsan halinki saboda dabi'a ta halittar mace da Allah ya halicce ta akai tana da rauni dole za ta gaza a wani bangaren amma in tana tare da dan uwanta ko wani waliyin al'amarinta zai tsaya a tare da ita alal akalli ko da wani abin ne na itila'i ya faso za su ji dama dama domin ta san akwai wanda yake tare da ita hmm. wannan shine gatin da shari'a ta amma matan da suke zaman kansu suke yin yadda suke so ba sa intisari da abubuwa na shari'a musulunci ko bal asali su ba musulman bane ba hmm. inda za ki ji irin misalan yanayin yadda suke fadawa hali na, na, na rashin samun kwanciyar hankali ko na firgici ko na rashin aminci in suka bar garuruwan suka tafi wasu wurare ba tare da muharraman su ba za ki mamaki za ki tabbatar da cewa shari'ar musulunci ke kan alkhairi ta nuface ki da shi da ta sanya miki wannan sharadi na cewa duk yayin da za ki matsa tare da muharramin ki. Malama me zaki ce game da irin yanzu da muka fara samun waɗansu 'yan uwa mata waɗanda yake cewa ba sa son haihuwa ko kuma ba sa son aure sun fi son su zama da mata 'yan uwansu shi idan rayuwa ta kai lokacin tsufa ya za su yi da rayuwarsu wannan abin ba zai kasance musu haɗari da matsala a rayuwarsu wadda suke fuskanta ba to aure dai daga sunnonin shari'ar musulunci kuma sunna ce da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ta tun daga farkon halittar dan adam domin a nuna mana muhimmancin ta da ɗaukakar sha'anin sunnar aure shine sa Allah subhanahu ta'ala da ya halinci annabin shi annabi Adam babanmu hmm. ya halitta mishi mata shi da gare shi wannan kaɗai ya isa nuna mana muhimmancin da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma wa aure a jinsin ɗan adam sannan kuma ya nuna ma kai ba ma jinsin dan adam ba gaba ma halitta ya ce min kulli halaka na zauje kowane abu Allah ya halicce shi duk biyu namiji da mace namiji da mace to a atlan kuma a dan adam ya zo ya ce zai halafa ma'ana zai zai zai ya hannun riga ko zai yi akasi da wannan fahimtar ko wannan fikirar da Allah ya dora dan adam a kanta akwai nau'i na farko na taurin kai a ciki sannan kuma akwai gururi da Allah da kuma busa ta sarewar dan akai wasu matan zaka ji a irin wannan zamanin ana cewa ai aure matsala ai aure kaza gwara ma kai ta zaman ka a haka gwara kaza wannan akwai rashin husnul zan billah ma'ana mutum ma ya rika munata wa rayuwar gaba ɗaya zato duk abin da yake faruwa duk rashin duk lalacewar zamani da duk yanda al'amura ta cuɗe labudda akwai nagara a cikin al'umma kuma sannan in kika zamanto ta gari to insha Allah ma Allah zai azurta ki da abokin zama wanda yake na gari zaman mace a haka ba karamin hadari bane ba domin dai yanda na faɗa da azuna kuma na na nanatawa mu kan muna da rauni raunin ya mace ya wuce duk yanda misali mutum yake tsammani wani lokacin ki a karan kanki a matsayin ki na mace ana faɗar raunin sai ki ga kamar ba wani amma akwai wasu yanayika da zaki iya faɗa zaki fahimci tabbas raunin nan da Allah ya faɗa hakikatan haka yake a cikin halittar mu yake da kika kai ki mukama wani lokacin sai abin ya kubce musu to raunin nan zai iya janji wani lokaci ki fada layin da ba shi ake so ba shi kuma fatan da shari'a ce ta sanya cewa ki samu abokin zama domin ta kare miki darajar ki ne da abin da zaki haifa su ma a kare musu darajar su da nasabar su ya zamanto cewa in kin tashi ki ce ga miji na wani ga uban ƴaƴa na wani amma matan da suke zaune kara zubi suke rayuwa ta rashin arziki hmm. ba su da wani wanda za su nuna ce ga shi ko ƴaƴa goma za su haifa ƴaƴan nan suna nan sai dai a rika buga misali da su in suka yi suna yara in sun girma an zo neman auren su a rika guje musu saboda kaza saboda kaza to ashe aure sutura ne a gari ta ƴa mace wannan kuma ko a cikin al'adar mu ta malam bahaushe muna gani hmm. yadda iyayenmu da kakanninmu suke ɗaukan aure da matukar muhimmanci a hmm. gurin ya mace saboda an san cewa shine ta shine hanyar rufin asirinta da samun darajarta a rayuwa macen da take da aure da ba da aure kallon da al'umma take musu daban ne domin an san cewa wannan tana da wani wanda yake jikinta lamarinta yake bata kariya ba a tsammanin za a ganta a wurare na yawon banza Eh. ba a tsammanin za a ganta a wasu abubuwan da yake ba su kamata ba sabanin wadda take a kasar haka da mm. haka wata kururuwa ce nan da ta shiga mata da suke ɗaukan abubuwan da suke faruwa yau da kullum a cikin society a gun kuma wasu mazan suna ganin cewa matan da suke auren su ma ai ba hutawa suka yi ba ai ba kula ake da su bayan da rayuwa ta zama da kaza da kaza da kaza da kaza su mm. wannan abu ne da ya kamata mu ajiye shi a gefe ko shi mu rika kyautata wa rayuwar mu zato mu rika mm. kyautata cewa matukar mun yi riko da sababi kuma mun nema a gurin mai bayarwa to sha Allah za a samu rayuwar yadda ake fatanta cike da alkhairi da samun kwanciyar hankali na'am to malama sai tuhumar ko kuma zace-zacen da suke ga addini cewa addinin musulunci yana cilasta ya mace ko kuma uba yana cilasta ya mace yin aure da wuri to kusan wannan tana da alaka kaga da gabar da aka yi magana kafin nan ta maganar da ke wasu shekaru na shekara goma sha takwas ko makamancin haka kuma abin da midiya iya sani na babu wani nasi wanda ya zo a shari'a wanda yake ingantacce da aka ce ga wasu shekaru nan gidan cewa namiji ya aurar da 'yar shi a wannan shekarar. yadda su suke daukan al'amarin suna juya shi duk magana da bata wuce suka tashi magana suna buga misali da auren sayyidat na Aisha rabiyallahu anha a rika eh. an yi mata aure tana shekaru shekaru an yi kaza an yi kaza to ma magana ta ra'iya ta ka rayuwa ta yau da gobe ma kadai da ake gani an yi shekarun da a kasar Hausa a arewacin Najeriya za a aurar da yarinya shekara goma sha biyu shekara goma sha uku wata yarinyar ma sai an mata aure a gidan mijin girman yake zuwan mata me ya ci su ba mu gani cewa sun lalace ko rayuwarsu ta tawaya ba ko kaza ko ba su da wata daraja a gurin miji bal ma yanzu irin waɗannan ɗin kima da darajar da suke da ita a gidan aure wallahi azim malam yanzu ɗai ne a irin wannan zamanin suke da irin wannan daraja to ashe kenan abin ba a nan yake ba hmm. matukar yarinya ta kai shekaru wanda yake na taklif ma'ana alƙalami ya hau kanta da sauran abubuwa da iyaye za su lura da shi ne abin da ya shafi aure bai zama lallai a ke ce a ce a shekara kaza ba ta iya yiwuwa yanzu yara uwa ɗaya uba ɗaya wannan in aka kalli yanayinta da ɗabi'unta da wasu abubuwa da mutane ko iyaye za su iya kallo su fahimci inda ta dusa ta iya kaiwa shekara goma sha takwas ko ashirin ma ba aurar da ita ba kuma a zauna lafiya amma wadda bata kai shekarun ta ba watakila akwai fitina ko akwai damuwa idan aka ce za ta kai irin wa'innan shekarun ashe kowa ana duban hasabin cewa wani irin yanayi ne shi ko meye ɗabi'ar shi a yi abin da yake ya kamata a kan shi amma babu wani magana kidaye shekaru ballantana don an aurar da yarinya da take bata kai shekaru goma sha takwas ba har a rike shi a matsayin sababi a rinka surutu a kan shi ana cewa an aurar da yara ƙanana ko wani abu makamancin haka a yi ta kambama al'amarin ana kuzanta shi saboda kawai don dai a yi blackmailing ko a yi kokarin a kawo wata bakar riga a rataye awa shari'ar musulunci a nuna cewa kamar an tauye mace ko an tozarta ta bayan muna gani a kasashen turawan da nan din ma ko abokan zaman mu inda ba musulmi muna gani yara kanana nawa ake samu hmm. sun shiga harka ta karuwanci ba tare da aure ba su ne yasa ba a yi kokarin kwace musu yancin su ba me yasa ba a fito da su an nuna a duniya cewa ai wanda suka yi wa yaran nan fyaɗe ko wanda suka ɗauki yaran nan suka sa su a harka ta ta karuwanci ko makamancin haka sun yi laifi ba sai aure ne zai zamo laifi ashe hmm. kenan ba wai manufar su ke din ba ce ba manufar su ne su yi kokarin dole duk wani abu da shari'a ta zo da shi a kan ki ko su lalata shi saboda ku fito ku bar koyarwar shari'a ku dawo gaba ɗaya a zama uniform ne a kuma irin waccan koyarwa da take ta kara zubi ta shedani na'am wannan rayuwa tana da muni sosai to sai wata tuhuma da suke gabatarwa a musulunci me yasa mace ba za ta zamo shugabar kasa ba ko mataimakiyar shugaban kasa ko kuma ta zama minista suna da wannan abun suna cewa ba a ba mata mulki an kaza an rena su ba a ɗauke su da darajar ba wallahi abin da bai muke ta faɗaɗin malam na wancan nassin cewa mata masu rauni ne wannan shine babban sababin da shari'ar musulunci ta sanya cewa mace ba za ta zamanto tana shugabanci ba sai dai a shugabanci ta kuma an gani ba a ɗaya ba ba a biyu ba a tarihin duniya inda matan suka yi shugabanci irin al'amarin da suke bijirwa na wanda za su kasa ko su gaza wasu ta fito a fili sai sun nemi isti'ana da mata da maza a bayyane yake a fili hikiman mace da hankalinta duk kazanta dole al'amari ya mulki abu ne da yake buƙatar sai an haɗa abu guda biyu an haɗa hankali an haɗa hangen nisa da juriya da jajircewa da harka ta ƙarfi da wannan wanda mace kwata-kwata wa'innan abubuwan in tana da nasib a cikin su ma to bayan da za a yi ta kai namiji eh ba sa daidai da ɗabi'ar na'am ba sa yin daidai da ɗabi'a ta jikinta da ta halitta idan ta karɓi wannan al'amari na mulki za a iya samun mushkila za a iya rauninta zai fito a bangarori daban-daban na farko malama da wannan zamu da wannan zamu dan je hutun rabin lokaci mu dawo domin mu karasa game da shugabancin ita mace ko kuma ta zan shugaban kasa Tausayin mata shiri na Afirka TV 3 domin ku ne mata shiri na dausayin mata. Abokaina yara, ku kasance da tashar Afirka TV siri a cikin shirin yara manyan gobe kai tsaye a dukkanin ranar Asabar da misalin karfe biyu daidai agogon Najeriya da Nijar. karfe uku daidai agogon sudan karfe hudu daidai agogon makatin mukarrama domin samun nishaɗi ilimi da dai sauransu afirka tv siri tafarkin rayuwa abokaina mu sha kallo lafiya Oh, oh sabi yan wasan oh. kallo wasan yara yara ku biyo mu ku sha kallo masu wasa ku shigo domin nishaɗi ilimi da kuma wasa kwakwalwa ku kasance da tashar mu ta Afirka TV 3 a cikin shirinta na fagen gasa kai tsaye a dukkanin ranar laraba da misalin karfe tara agogon najeriya da nijar karfe goma sha ɗaya daidai agogon makatil mukarrama ta yadda wannan shiri ya zo muku da wani sabon salo idan kun zaɓi tambaya za a kawo muku amsoshi kala daban-daban ta yadda sai dai kawai ku zaɓa ku darji turatu na ba'i wannan aya ta iyaka na abudu wa iyaka na sta'in a cikin wace sura take a fatin suratul fatiha suratul fatiha malama habiba kin tabbatar eh. to bari mu ji daga alƙalan musabaka afirka tv 3 tafarkin rayuwa a sha kallo lafiya Tausayin mata shiri na Afirka TV domin ku mata shiri na dausayin mata. Na'am, uwa masu kallon mu <clears throat> Ah, da fatan kuna tare da mu ah, malama mun sa aya ne inda muke magana a kan suna tuhumar cewa musulunci bai ba mace yar uwa mace damar cewa ta zamo shugaba kamar ana maganar shugaban ƙasa kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am malama salamu alaikum amin wa alaikum yawwa ina jin ku yanzu ma yawwa muna jin ki malama muka ce muna magana akan cewa suna tuhumar musulunci bai ba da dama ga yar uwa mace domin ta zamo shugaban kasa ko kuma babban mukamin irin na gwamna ko kuma minista haka me yasa shine kamar yadda muka fara bayani kafin a tafi zabin lokaci muka ce wannan ba komai bane da yana kuma ne zuwa ga ɗabi'ar ita halittar ya mace da Allah wata ala ya halicce ta akan shi cewa ita ne rauni ce ta bangarori daban-daban na rayuwa bangarori rauni ta bangaren kaifin hankali rauni ta bangaren ɗabi'ar jiki abinda za ta iya tahammul ma'ana abinda za ta iya ɗauka bai suka ce abin da shi ne namiji biyu za su iya ɗauka ba wanda za ake buƙatar namiji wanda yake jajirtacce da zai tsaya ya ɗauki wasu awanni yana gudanar da ayyuka wanda suka shafi al'umma da bukatunsu da kula da lamarin su mace ba za ta iya wannan ba domin ko babu komai ita kam dai akwai aure a kanta akwai haihuwa a kanta akwai tarbiyyar yara a kanta sannan ita karan kanta ginin jikinta ba zai ɗauki irin wannan abubuwan da namiji yake ɗauka eh. to kaga wannan rauni sannan rauni ta fiskar hankali ita mace tana da afisa yanzu abu kankani mutum zai iya hada shi ko ba gaskiya bane zai zo ya gaya mata nan da nan za ta hau kai ke je ta zauna sabanin namiji shi zai iya kallon abu daga nan ya juya nan ya hanga juya nan ya hanga saboda zuciyar shi babu wannan raunin da take a zuciyar mace wanda wannan ba abu ne illa ne a bangaren abin da ya shafi mulki domin zai iya ji a ɗauki haƙƙi a ba wani a ba ma wani eh. ko a abin da ya kamata saboda a guri kaza a ɗauke shi a kai shi guri kaza saboda nau'i na afisa hmm. da sanyi da mace take da shi wannan kuma duka ba wai aibu bane ba a halitta ya mace hmm. Allah ya bata wa'innan ɗabi'un ne gwargwadon ita ma abin da aka halicce ta ko bangaren da aka sanya ta a cikin shi a rayuwa domin hmm. inda mace ta zama to mai kaushi mai yin abu cikin karfi da yawa Allah ba za ta iya tarbiyyar yara ba la'alla yara ba samu wannan nutsuwa da hanana da atsifa da tare da ita ba idan haka wannan ita ɗabi'a ta rayuwa ta dan adam kowa Allah ya halicce shi ne gwargwajen gudunmawar da zai iya bayarwa a rayuwa hmm. idan wani ya ce zai ɗauki aikin wani to dole zai takura zai shiga hali na matsi yanzu ko da namiji ne aka shi aka ce zai zauna a gida ba zai fita ba sai ya yi wata ɗaya bai fita ba kullum ya tashi wa yara wanka ya shirya ce musu abinci mai zai tsinci kanshi a hali ya damuwa saboda ɗabi'ar shi ba a haka take to hakan ne ita ma mace idan ta fita wannan abin da za ta yi na sha'anin mulki da ne sai dai ta yi a cikin ci da ƙarfi kuma wallahi ko sun ki ko sun so akwai inda gazawar ta za ta fito sai dai a yi shi wara alkawalis ma'ana a ɓoye shi a bayan fage don kar a nuna kuma duk wani abin da suke faɗa mana misali yanzu mu ɗauka mun gani a ƙasashen afirka a turawa na yamman nan mun gani inda mace ta fito take neman shugabancin ƙasa amma aka gagara a goya mata baya a ce yau wato mu bari mu kafa mu ne a gaba gaba a duniya wurin kiran yancin mata yancin mata to bari mu ba mace ta shugabanci ƙasar mu domin mu buga misali aka gagara yin wannan to idan su a wurin su baki ba ke ne ka za ki yadda da cewa da ko wannan bakar aƙidar a kawo a dasa mana su su fara yi mu gani sun ɗauki shugabancin kasa sun ba mata sun ɗauki gwamnoni sun ba mata sun yi kaza sun yi kaza sannan ne a hankalce mutum zai iya tunanin cewa eh to watakila abin da ke daga shi su ma san ba matan su wannan daman amma ba su ba to waɗannan kasashen shari'ar musulunci waɗannan ƙasashen manya na duniya guda shida waɗanda suke mulkin duniya malama akwai manya-manyan mukamai guda biyu hita batun shugaban kasa ba su taba ba mace ba su taba bayarwa ba to ka akwai magana ce duka a harshe na'am akwai sanatoci akwai ref to daga cikin eh. sanatocin su wani lokaci in an yi sa'a a samu mutum goma a cikin ɗari waɗanda a sanatoci mata wani lokaci idan ba a yi sa'a ba kashi shida cikin ɗari shine za su ba e, mace shidda a cikin ɗari ita ce za a ba wannan mukamin na, na sanata har yanzu haka suke to serif su ne ake dan samu da yawa ana ba mace goma kashi tasa'in kuma dun maza ne to ba su ne ke yaƙar neman musu inci ba da a ba su mukamai to idan muka dawo a najeriya kashi 25 a cikin ɗari ne ake ba mata fa ka duba wallahi kashi amma haka kullum kururuwa ake ake nuna cewa ba a yi saboda to har yanzu ba su cimma burinsu na cewa sai sun ga mace musulma ta fito daga cikin gidanta wannan daraja da kariya da take da ita ta watsar da ita wannan hijabin da zai kare ta ta yi wurgi da shi ta fito tana cakuɗi ya da maza sannan ne aka yadda cewa eh yanzu wannan mace ne yanci. to abin ban mamaki malama a nan ƙungiyoyin matanmu waɗanda suke biyar waɗannan mutanen sha shin wai me yasa eh. ba za su tsaya su dubi abin da suke yi su a kasashen su ba sannan su ga menene aka ba su dakon su zo su kawo a kasanmu wallahi malami dai galibi in irin waɗannan al'amuran suka taso misali nakan yi kallon cewa abubuwa ne ɗaya zuwa biyu na farko dai akwai karancin fahimtar addinin shi kanshi da manufofin shi shi kansa matsala wasu abubuwan kawai muna shi kanshi matsala ne babba mutum bai gama fahimtar shi ne kaza addini na menene kikimar kaza menene kaza na ji na gamsu na a ko ina zan iya kare wannan manufar domin na yadda da ita ina da hujjoji a cikin shari'a ba to kaga akwai karancin fahimta ta addini wannan ce in ta sa kowace irin guguwa ta taso mutum dama in bayi da kariya ta addini zai iya binta. Hmm. sannan na biyu kuma akwai son da kwaɗayin duniya irin waɗannan za su zami wasu za su hausawa ne 'ya'yan hausawa musulmi gaba da baya wasu ma irin garuruwan da suka shahara da karatu da fahimtar addini to amma sai da sun ɗauki wata hanya sun haɗa kai da turawa ba don kuma ba ana turo musu kuɗaɗe da ƙasashen turawa sun kakkafa organization suna samu wa mata kaɗan kaɗan a yi seminar a yi conference a yi waye a fito a ta rubutu a jaridu da waye suna yi wa turawa aiki ana ɗaukan abin duniya ana masu. to ni da iya fahimta ta waɗannan abubuwan guda biyu ko ɗayan shi shi ne yake sa ko da suna ganin abin za su iya kauce mishi musamman maganar nan ta ƙarshe ta abin duniya ko da an fahimta ba za a ba domin in san rai da son duniya yawa mutum yawa a zuciya ba abin da mutum ba zai aikata ba. Hmm. Na'am. to malama sai abu na ƙarshe ko kuma na kusan ƙarshe wanda suke tuhumar musulunci da shi shine shaida hmm. wanda ake cewa mace matsayin rabin namiji ce sai mace biyu ita ce za ta ba da shaida kammalalliya suna tuhumar musulunci da cewa bai yi wa mace adalci ba a nan to kaga abin da ya shafi shaida kusan za a iya cewa da abin da ya shafi rabon gado duk wa'innan suna buga misali zuciya an mai da mace rabin namiji an yi kaza an yi kaza abin da ya shafi shaida kusan shi ma wancan bangare ne da nake muka gama magana akan shi na nafsin da mace take da shi ma'ana rauni ko ta waya da take da shi akan abin da ya shafi hankalinta da yadda tsufa nan da nan za ta iya janta abu kankani zai iya sa yanzu ta shiga cikin rauni ko ta ji tsoro ko firgici ko kuma a mata daɗin baki ta bi abin da ba shi ne yake hakika ba shi kuma abin da ya shafi harka ta rabon gado sai a juya a rinka cewa a mace an tauye ta abin da rabon gadon da ke ni namiji daya su su biyu za a kasa musu ba a yi mata adalci ba ba a yi kaza ba a yi kaza wanda sun mance da fa kafin zuwan addinin musulunci ita can nan ba magana ake kani za ta gada ba ita kanta kayan gado eh gaskiya ne sosai ana sanya ta a cikin zu idan uba ya mutu ya bar ɗayan shi da mata sai abin kai ce abin ban haushi sai a ce wannan babban ɗa namiji yau ga matar tsohon shi ta fito a cikin gadon shi sai hmm. yanda yi da ita na'am to sai shari'ar musulunci ta zo ta ce ba haka ba ita ba a bar a gaji ta bace ita ɗibi ma gadon a bata sannan da aka ɗauki rabin gadon nan aka bata aka ɗauki pul misali daas din nata ma'ana riɓanyawa biyu aka ba ma wani miji saboda ne hikima ce ta shari'a domin ita daman mace inda muka faɗa cewa da'iman wa abadan a rayuwarta ta dole tana da rami a cikin wani namiji eh. ko miji ko dan uwa to mu cewa yarinyar nan da aka mutu aka bari kankanuwa ce tana lara a jikin dan uwanta eh. ita nata muna gani al'adance da yake faruwa an raba gado za a ɗauki nata a ciya ita yarinya ce bara a sai kadara a ajiye mata wannan namijin shi zai kula da karatun ke ciyar da ita ya shayar da ita ya yi me ya me auren aurenta ma ya tashi har ya ce da na shiga da saboda ya mata kayan daki gaskiya ne in kuma a gidan aure take tana can gidan mijinta a can za ta ci a can za ta sha a can za a kula da lafiyarta kuma an ɗauki gado an bata mm. to ashe kenan gata ne aka yi mata ba a ce ma ba za ta gada ba an bata na da taifin kuma ta zo nashin kuma su tare da ita da shi gaba ɗaya a san shi mm, to kaga babu laifi dan an ce wanda zai kula da mace an ɗauki riɓi biyu an bashi saboda daman akwai mazanna ma'ana akwai da so mafi rinjayin cewa nashin nan dai za ta kuma dawowa ta nara a jikin shi ba kamar nata ba da yake ganin nata nata ne shi kuma nashin dole ko ya ko ya so musamman ya kasance shi ne babba namiji ko mm. shi kare a cikin yan uwan shi mata dole gaba ɗayan su duk inda suka je suka dawo za su lara a jikin shi domin shi ne maharam ɗinsu a shari'ance tunda babu mahaifi shi zai zamanto majibincin al'amari gaskiya ne to kuma anan malama akwai wani abin ban mamaki ga waɗanda suke dakon wannan mugunyar ɗabi'ar wadda suke yaɗawa cewa anan akwai abin fahimta cewa su a can mata da suke ganin cewa wai ba su da inci can a can mata ne suke da inci a can mace idan alal misali mijin ya mutu ko kuma aka sake ta to fa ba za ta koma gidansu ba sai dai ta je ta ɗauki 'ya'yan ta kai su gidan marayu kuma ita take biyan kuɗi kowane wata ita kuma ta je gidajen da za ta tallata kanta da take samu shine za ta ci shine kuma za ta je ta biya ma 'ya'yanta karatu da kuma inda ake su. to ashe mace da annan a musulunci ba ita ce a cikin ni'ima da walwala ba su fa a can mace idan aka sake ta ko kuma mijin ya mutu to ba wani abu wanda zai abata ba wani wanda zai ɗaukar ta ba uwa ba ba uba ba da ran da ta balaga su sun jaye ta daga cikin gida ba ta cikin abincinsu saboda haka sai dai ta je duk aikin da za ta yi kuma ba wani aiki wanda za ta yi tunda yanzu muka yi maganan cewa ko rabin albashin namiji a can ba a bata kashi talatin a cikin ɗari ake bata gwargwadon aikin ko kuma a bata kashi arba'in a cikin ɗari gwargwadon aikin wahalarsa da makamantansu da mahimmancinsa da buƙatarsa da ake yi eh. sannan mafi yawan eh. ayyukan da suke basu ba ayyuka ne na a zauna cikin ofis ba a huta ayyuka ne na yawace-yawace wallahi mutanenmu ya kamata su yi la'akari da rayuwarsu ta can da rayuwar mu ta nan wala ba ɗaya bane mun fi su zama cikin ni'ima mun fi su zama cikin rahama wannan kwaɗayi ne wanda yake cewa bai kai mutum ga komai sai ga wahala bismillah malama na'am tumanin kusan abu da nake ganin ne matukar muhimmanci da ya kamata a cikin sashi shi a cikin wannan irin abubuwan da irin mutanen nan suke fakiya da shi akwai abin da ya shafi hukunci ko da shari'a ta samar na duka ga mace to suna fakewa da wannan hukunci na cewa addinin musulunci ya ba wa namiji damar ya daki mace saboda hmm. mace haka don haka ba ta da yanci an tozarta ta an wulakanta ta an yi kaza an yi kaza ba tare da duban cewa shi wannan dukan mai shari'a ta ce a kan shi ba na farko dai ya kamata mu fahimta tun daga inda Allah subhanahu Ta'ala ya sanya jerin hukuncin duka a cikin alkur'ani a inda ya shar'anta shi a mataki na nawa yanzu Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhun duka ya zo ne a mataki na uku sai an yi wa'azi mace ta kan gari an faɗa an yi an bi ta nan an kira watakila magabatan ta sun yi magana duk abu yaƙi ta ƙi an tunatar da ita Allah an yi kaza duk ta ƙi sannan aka ce to a sauka mataki na biyu ma'ana a ƙaurace mata a ƙaurace wa shimfidarta bayan nan gurin ta ƙi ta ƙi ta kan gari shine matakin duka yake shigowa ciki kuma dukan nan wani iri to dukan nan fa laisa ala itlaqihi shari'ar musulunci bata bayar kawai an ce wa wannan shikenan a ta dukan mata kamar jakai ko wani abu makamancin haka ko a nuna a yi musu duka wanda zai faffasa musu jiki ko wani abu ba a'a ita kan shi kan shi dukan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi la yi ahadukum ra'atahu jalda al'ab sun mai bajiwa kar wani a cikin ku ya doki matar shi ya jibge ta kamar yadda zai doki bawansa sannan kuma ya zo ya nemi ya tara da ita sannan a dukan ma kuma aka zo aka ce kar a yi mata duka inda yake zai cutar ma'ana kar a taba fiska kar a yi kaza dukkan wannan fa ka'idoji ne suna nan da yawa wanda shari'a ta sanya a shi karan kan shi duka na'am to malama hakan ne lokaci yake muna yake muna halinsa yar karamar nasifa rabin minti daya gangame da yan uwa mata waɗanda suke nan rabin minti yan uwa mata abinda nake so a yi kokari mu bibiyi koyarwa ta shari'a musulunci da littattafa mu fahimci irin daraja da kimar da muke da ita a cikin addinin musulunci tun daga zuwa mu duniya har zuwa karewar mu wannan shine mm. zai ba mu damar da in an zo mana da irin wannan farfaganda za mu kokarin mu kare imanin mu da kiman mu ba tare da mun gurudi na shedan ba to Allah ya saka da alkhairi sai kuma wani mako idan Allah mai kowa mai kuma ya sake hada mu da ki daidai wannan shirin insha Allah yan uwa masu kallon mu da wannan nake cewa mm, mu zama lafiya sai wani mako idan Allah mai kowa mai kuma ya sake hada mu da mu da ku ni da na shirya na gabatar nake mushe muku sai wani mako assalamu alaikum shiri na Afirka TV 3 domin ku ne mata tausayin mata shiri na afirka tv 3 domin ku ne mata shiri na dausayin mata